بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساتي سادوع والنساسية ثلاثة يوشاشدة قوة رمضان شكرا ندمو لا دادري حدود أربعين باهجرة النبي صلى الله عليه وسلم فاندهي دي دي دا شرين دادي وقم ديان شكرا ندمو بيو دقو مشاكرة وانا مسلا شمي البركة مسلا شمي أبو بكر الصديق كان أبو بكر عليه الشكم قال اللافع فعند مكي صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان واللفع سليم ابن Al-Hilali da Ali Hassan Ali Abdulhamid kuma wannan shine darasinmu na 24 za mu tashi daga babi na sha bakwai da suka magana akan babi na sha takwas da suka yi magana akan alfidiya ciyarwa na farko suna cewa alhamilu wal murdi' idza khafata ala nafsayhima aw waladayhima aftarata wa at'amata kulla yawmin miskina mace mai ciki da mace mai shayarwa idan suka ji makawunansu ko 'ya'yansu tsoro to sai su ajiye azumi su kuma ciyar da miskini ɗaya ma kowace rana wannan matsala ce da malamai suke sabani a kai akwai waɗanda suke ganin mai ciki da mara lafiya idan suka ji tsoron azumi zai galabaitar da su ko 'ya'yansu so ana musu mu'amala irin na marasa lafiya za su sha bayan ramadan sai su rama wannan shine abin da mafiya yawan malamai suka tafi a kai akwai waɗanda kuma suke cewa za su ajiye azumin za su rama kuma za su sake ciyar nan yayya sannan akwai masu cewa za su yi ajiye azumin ne su sha su shayar babu ramako a kansu wannan shine mazhab abdullahi ibn abbas abdullahi ibn umar da waɗansunsu wanda shi ne abin da su waɗannan marubuta suka tafi a kai shi yanzu za su kafa mana dalilai akan wannan da <clears throat> yana akwai maganganu da dama dangane da mai ciki da mai shayarwa Abinda da su suke rinjayarwa a nan littafin shi ne magana abdullahi ibn abbas to gashi za su koro dalilai nan wa shahidu dalika min kitabillah abin da zai bayar da shaida da wannan cikin littafin Allah shine faɗin Allah madaukakin sarki wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin akan waɗanda suke iya azumi da wahala ko a wata tafsirin waɗanda ba za su iya azumi ba fidyatun ta'amu miskin to za su bayar da fidya shine su ciyar da miskini guda wajhul istidlal wato fuskar kafa dalili da wannan aya أن هذه الآية مخصوصة بالشيخ والكبير والمرأة العجوز أن شيطين جميع وأن آية دم دوات بابا صوهم مسوم والمرأة العجوز بصوهور مجسين والمريض الذي لا يشفى دمر لا سيد دباء بيجن وركي وانشوصة والحامل دمين والمرضع da mai shayarwa idan khafata ala hima idan suka ji tsoro makawunan su awwala hima ko ma ƴaƴansu cewa azumin nan zai cutar da su kama sayati bayanuhu an ibn Abbas wa ibn Umar radiyallahu anhuma kamar da zai zo bayanin sa zai zo daga Abdullah ibn Abbas da Abdullah ibn Umar na biyu suka ce alimta akal iman ka sani ya kai dan uwa cikin imani fi ma maba cikin abin da ya gabata anna hadhihi al-ayata mansukha cewa wannan ayar an shafe hukuncinta da hadisi abdullahi ibn Umar wa Salama ibn al-Aqwa radiyallahu anhuma saboda hadisin abdullahi ibn Umar da Salama ibn al-Aqwa Allah shi kara yarda a gare da mun karanta wannan a baya cewa a farko mutum ya ga dama ya yi azumi in bai ga dama ba ya ciyar har shahar Ramadan ta sauko sai aka soke wannan zaɓi da aka bayar. Illa annahu sabata a ibn Abbas, sai dai ya kuma tabbata daga Abdullahi ibn Abbas annaha ghairu mansuha cewa wannan ayar ba a shafe hukuncinta ba wa annaha fi sheikh al-kabir cewa tana aiki dangane da babban mutum wal mar'a al-ajuza da tsohuwar mace waɗanda la yastati'ani an yasuma ba za su iya yin azumi ba ma. kulla yawmin miskina su kam abinda wannan ayar tana aiki a kansu ma'ana za su ciyar da wato miskini guda ɗaya a kowace rana al-imam bukhari ya fito da wannan zance na abdullahi ibn abbas wali hada yace saboda wannan kad yubannu anna ibn abbas mukhalifun li jumhur sahaba ana iya tunanin cewa ibn abbas ya saba ma eh, ما في يوان صحبي أو أنه متناقض كوكما يا فادا شكل تبكى دوار وخاصة مسمى ما إذا عرفت أنه صرح بالنسخ في رواية أخرى إذا كان شواء يا بينا شواء أن شاف وأن آير كررة أو ترواية يا رواية هنا شواء رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة fi zalik an yi ma tsohon mutum wanda ya girma hakanan tsohuwar mace dangane da wannan wa huma yutiqani sawm za su iya yin azumi amma in musu rangwame an yuftira su aje azumi in sha'a in sun ga dama aw yut'ima kulla yawmin miskinan ko kuma su ciyar da miskini dai a kowace rana wala qada'a alaihima babu ramako akan su ثم نسخ ذلك في هذه الآية سنة أكشاف ونم أونم آية إتشي فمن شهد منكم الشهر فليصم دون دي حلرشي <clears throat> وتن أزمين توي أزمتيشي وثبت للشيخ الكبير أما كما يتبت قبضة صوه كينا نمجي والعجوز الكبيرة تصوه متشين إذا كان لا يطلقان الصوم idan har ba za su iya azumi ba wal hubla wal murdi' idza khafata hakanan da mai ciki da mai shayarwa idan suka ji tsoro ma kawunansu ko ma 'ya'yansu to su ya tabbata gare su cewa affarata za su ciyar abin afwan za su ajiye azumi wa at'amata kulla yawmin miskina kuma su ciyar da miskini guda ɗaya a kowace rana na azumi wannan ibn al-jarud da al-baihaqi da abu dawud suka fito da shi daga abdullahi ibn abbas da sanadi ingantacce وقد نظر القوم ila ظاهر الرواية المتقدمة عند البخاري في كتاب التفسير من صحيحه يتشي mutane ko wasu mutane sun duba zahirin riwayar da ta gabata wacce take wajen Imam al-Bukhari a littafin tafsiri cikin sahihinsa as-sariha fi nafyi an-nasakh wacce take karara wajen kore cewa an shafe wannan aya fa zannu sai suka yi zaton anna habral umma cewa abdullahi ibn abbas malamin al'umma mukhalifun li jumhur sahaba cewa ya saba ma ga magarin sahabbai wato mafi yawan sahabbai walamma sudimu bi riwayati sarihati fi an-nasakh yayin da kuma aka wato ainihin fuskance su da wannan riwaya ko kuma suka gamu da wannan riwaya ta wacce take karara na cewa akwai akwai eh, nasar wato an shafe wani abu na hukuncin ayar za'amu annahu mutanaqib sai suka riya cewa yayi tafka da warwara ma'ana ya saba maganarsa ta farko ta saba maganarsa ta biyu abu na uku suka ce wal haqqul ladhi la rayba fi gaskiyar da babu tantama a ciki annal ayata mansukha cewa eh lallai ayar nan wato wa alal ladina yutiqunahu sun ta'amu miskin an shafi hukuncinta. lakin bai mafhum al na lin amma da fahimtar magabata in sun ce an shafe aya ko hukunci kaza mai suke nufi an shafe ta ne da fahimtar magabata ba da fahimtar malaman baya manasik ko shafe hukunci ba faqad kana as salih ridwanullahi alaihim saboda magabata na kwarai Allah shi ƙara yarda da su sun kasance yutliquna an-nafkh suna ambatan daga hukunci ko shafe hukunci ala raf'i dalalatil am idan aka dage abinda gamamman lafazi yake nufi wal mutlaq hakanan in aka dage abinda abinda aka zo da shi mutlaqi wato sakakke ba kaidi wa zahir ko abinda yazo zahiri wato yana daukan ma'ana guda biyu amma dai ya fi fitowa fili idan aka ma'anonin nan na'am da mutlaq da zahir idan aka dage su taratan wani lokacin wa gairiha da wani su taratan in aka dage su wani lokacin imma bi tafsirin ta hanyar tsuke wato faɗin, lafazin da ya zo mai faɗi. au taqyid ko kuma ƙayyade abin da ya zo a saki ba ƙaidi a saki ba ƙaidi au hamli mutlaqin ala muqayyad ko kuma a ɗauki wani abu da ya zo haka a saki sai a ce abin da yake nufi shine abin da ya zo a ƙayyade ɗin ko kuma wa tafsiruhu ko in tafsirin wani abu ya zo bayan wannan abin ya riga ya gabata wata tabyinuhu da bayanin wannan abun kai hatta innahum yusammuna al-istithna'a wa ash wa sifa naskhan ya kai magabata har togaciya da sharadi da siffan abu idan ya zo daga baya suna kiran duka waɗannan a matsayin shafe hukunci litadammuni zalika raf'a dalalati adh-dhahir wa bayan al saboda haka ɗin, yana kunshe da ɗage eh, abinda zahir yake nuni a kai da kuma bayyana asalin abinda ake nufi fannasu fi lisani don haka shafe abu a yaren magabata huwa bayanul murad shine bayanin abinda ake nufi da abin bi ghairi zalikan lafz ba tare da lafazin da aka yi amfani da shi a farko ba wato idan aya ta zo sai wata ayat ta zo ta ƙara bayani akan wannan na farko ɗin to suna kiran wannan bayanin a matsayin shafewa mana ta ƙara bayani akan ayat da ta gabata to suna amfani da lafazin annasar sai eh, wannan ƙarin bayanin sai su kira shi annasar bal bi amrin kharijin an wato idan da wani lafazi ne daban ba a cikin wannan eh, lafazi na farko din ba wa ma'lumun yace sanannen abu ne annaman ta'ammala kalamuhu duk wanda ya zurfa tunanin cikin zantuttukan su ra'a fihi ma la yuhsa min zalik zai ga irin abin da bai iya kirguwa na irin wannan cewa su ce nasakh din amma abin da suke nufi shine bayyana abin da ake nufi da wani lafazi na daban wa zala anhu ishkalat in mutum yayi zurfa tunani wato Ishkali da yawa abubuwa masu shige duhu da yawa za su gushe masa wadda asali abinda yake jawo shigan duhu waɗannan abubuwa ɗin shine ne hamlu kalamihim ala kalamin istilah al-hadith al-mutaakhir idan maka ɗauki maganarsu su bisa terminology wanda ya zo daga baya na nasakh ɗin أوجم wajen malaman baya nasakh والذي يتضمن أن يرفع حكم شرعي متقدم بدليل شرعي متأخر بالنسبة للمكلفين ونشين إصطلاح آه، نسخ أوجم ما لمن بايا يا كونشي أتوتي ونه كونشي نشريئة آه، مغبتي دوني دليل نشريئة آه، wanda ya غبايا daga كونشن أكان مكلفين wannan shi abinda nasa suke nufi a wajen malaman baya wato shi ne abinda mun fassara shi da shafewa ɗin shi ne ya fi daidai to shafe hukunci idan malaman baya daga kan imamu shafi'i har zuwa yau idan sun ce annasar to abinda suke nufi kenan shi ne a ɗauke wa mutum hukunci da da an ɗora shi a kai sai a zo a ɗauke shi da wani dalili na shari'a wanda zai zo daga baya sai ya daina amfani da na farkon a zo ana amfani da wannan na biyu misali a ce da farko an ce duk wanda zai zo yayi ya gana da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai bai son wani ya ji zancen su to sai ya ba sai ya bayar da sadaka matalaka in ya bayar da sadaka matalaka to yana da wannan dama zai zo kebe da annabi ya tambayi duk abin da yake so ya tambaya sai daga baya sai aka zo aka shafe ma'ana kenan in kana son ka gana da annabin ba sai ka bayar da da sadaka ba kun ga an ɗauke hukunci wanda ya gabata da wani sabon hukunci shi shine cewa ba damuwa ba sai kun bayar ba wannan shi ne ma'anan nasir a wajen malamai 'yan baya amma su magabata idan aya ta zo sai wata aya ta zo ta ƙara bayaninta da wani lafazi dabar. bayanin nan ba dole ne ya zanto wannan shafe yawan ba yana iya zanto a'a aya farko ta zo ga mamiya, sai aka zo aka yi bayani aka ce oke a bayanin sai aka fitar da waɗansu daga cikin faɗin wannan lafazi ɗin ko kuma a'a aya ta zo haka a sake ba ƙaidi shi aka zo aka yi bayanin ta aka sa wani kaidi ko ko a'a ta zo haka nan a bore shi aka zo aka sa wani sharadi cewa hukuncin fa sai da sharadi kaza to duka waɗannan su magabata suna kiransa nasakh mun gane ko to idan har za mu ɗauki maganganun magabata da wannan fassara nasu to ba za mu shiga cikin rikici ba amma in za mu ɗauki maganganunsu mu ba shi fassaran ‘yan baya to za mu shiga cikin rikici muna iya ma tuhuman su cewa sun yi tafka da warwara shine mukaddimar da suka yi domin su tabbatar da